alhadin nan ce dai jam'in pdp da apc suka yi zaben cikin gida domin fitar da 'yan takarar gwamna a galibin jihohin kasar bayan da ita apc ta yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa a juma'ar da ta gabata ta hanyar zaben kai tsaye cini ne sakamakon zaben ya fara bayyana a wasu daga cikin jihohin da aka yi zaben yayin da takaddamar zafin bukata da zargin ɗauki ɗora ta sanya jam'iyyar suka ɗage zaben a wasu jihohin na daban masanin kimiyyar siyasa a jami'ar bayar kano dr sa'id ahmad dukawa ya yi tsokaci canjin da ake sa rai ya faru bai faru ba don haka ba a apc ba ba a pdp ba kamata isi wato su daɗa fahimta cewar wannan zaben da suke gudu to shine maganin duk wannan matsalolin da suke fuskanta idan za su tsaya su yi zaɓe sahihi to za su huta kansu cewar ba sai sun yi ɗauki ɗora ba ai ita kanta yan tinƙen su a kira wannan a ce masa ibari a kira wancan a ce za a biya shi wani abu duk sun yi wannan abubuwa saboda haka sun hana mutane su fito su yi zaɓar yan tinƙen da kuke cewa shi kuwa dr nasir adamu aliyu wani lauya mai zaman kansa a nan kano cewa yake akwai ƙa'idoji da jam'iyya ta kafa misali wato election electoral guidelines na jam'iyya kenan wanda yake kuma an yi shi daidai da tsarin mulkin ita wannan jam'iyya sannan kuma ka sani dukkansa ya samo asali ne daga tsarin mulkin najeriya saboda haka idan jam'iyya ta zo za ta yi zaɓe na cikin gida wajibi ta tsaya ta tabbatar ta bi ka'ida wanda tsarin mulkin ta da kuma wato dokoki ko sharuɗa na zaɓe nata da ta yi idan ku ta yi saɓanin haka in dai aka samu shaida to ina gaya maka sun yi kamar wato aikin wofi shirme kenan don idan aka samu wani ya kai da hujja sai ga gaban kotu to kotu tana da iko ta soke wannan zaɓe domin ta sa abi ka'ida kuwa jiya litinin sai da tsagin kwankwasiya na jam'iyyar pdp ya yi yunkurin gudanar da zaben fitar da ɗan takarar gwamnan kano amma 'yan sanda suka hana bisa dalilin cewa uwar jam'iyyar ta ƙasa ta ɗage zaben a kano da Legas da kuma imo bugu da ƙari dama akwai odar kotu kan takaddamar shugabancin jam'iyyar a kano a jam'iyyar apc ma zaben ya gagara domin fitar da 'yan takarar gwamna a wasu jihohin waɗanda suka haɗa da zamfara da kuma jihar Legas. hikimar zaɓe fa ita ce ta samar da shugaba na gari kuma shugaba na gari ana fassara shi da wanda zai tafi da gwamnati da za ta zama ta al'umma kuma al'umman nan su suke fitar da waye suke ganin shine na gari in ka kauce wa zaɓe ka, hana wannan damar saboda haka maganin duk kwamacalan nan 'yan siyasa su daina jin tsoron zaɓe su dinka bari ana yin zaɓe a kowane mataki kuma a yi shi sahihi wanda ice ya ɗauka wannan ne zai fi da mutane daga matsaloli masu kula da lamura dai na ganin sarkakiyar da ke tattare da tabbatar da magudin zaɓe a gaban kotu a najeriya na sanya 'yan siyasar najeriya su zaɓi a kai su kotu maimakon su kai to amma dr nasir adamu aliyu na cewa abin da yake faruwa shine ƙasa ce wacce wato najeriya take cike da tarin 'yan siyasa marasa gaskiya da shugabanni marasa gaskiya da hukumar zaɓe da take da rashin gaskiya amma ba wani abu mai wuya a tabbatar da misali daidai ko rashin daidai a zaɓe na cikin gida na jam'iyya. Dakta Nasiru Adamu Aliyu kenan wani lauya mai zaman kansa a nan Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.